assalamu alaikum warahmatullah barkamu da wani lokaci da fatan mun tashi lafiya a kamar yadda kuke gani a sautari tari za ku ga mukan iya zuwa mai bidiyo a musamman a harkar da online business haka abin da shafi harkar cryptocurrency da shawararsu za ku ga mutane sun ga kamar kwana biyu kamar babu updates na riga na muku update cewar duk wata trading da za ka yanzu ka kula da kuɗinka saboda idan ba ku manta ba a baya mun taɓa faɗar cewar bitcoin da iya taɓa dala dubu goma sha hudu zuwa sha biyar zuwa sha uku a lokacin na har bitcoin ya zuwa taɓa dala dubu goma sha bakwai ma an wasu ɗaruruwa a ƙasa so za a gama yawanci mutane da ake ta harkar bidiyo kan bitcoin zai kaza kuma a je a sai kaza ga kowa ya lafa to haka tsarin kasuwa yake duk iya ana nasa ɗinka idan kai kai kai kai kai wani abun ya zo ya breaking din wani abun sai ya ga kamar riyaniya ne to wannan bakar da muke akai ba ban taɓa muku zuwa ne muku bidiyo na ce muku wannan bakar a cewar bitcoin din ba zai iya yin crash ba to amma ishi analysis abin da yake faruwa nan gurin ba duk wani mutum da kai ce yana yin analysis ya fito ya yi bayani ba kafin ka fara yadda da maganganun sa dole ka dinga duya on research ka dinga yin researching da kankin kanka ka dinga researching ga abun abin da ake koya maka yake yi shin ta ina yake ya gane abin zai kasance haka sannan kuma za ka ga duk wani abu da za ka yi ka dinga bincike a kan shi so abin da ke faruwa a nan gwani ne ba a gaskiyar lamari bitcoin da ethereum suna hali kunci tsaka mai wahala ba wai za ka siya ka ce kamar irin an gama dm market ba ne wai an kawai ka ce kawai za ka shiga za ka sai deep declaring price ku yi hakuri ko mai za ka yi ga dinga yin da sell limit da by limit da sell limit in ka riga ka siya sai ka sa sell limit da by limit hakan zai iya taimaka ka wajen rage raɗaɗin asara saboda gaske lamari wannan kasuwa da ta riga ta crash haka ko ta yi crash ɗin da a duniyar crypto dole ya an saka da ita don idan ba ta zo ana ɗaya ba ta zo ana uku na biyu a duniyar crypto ta riga ta crash ta ƙara crash din ta ƙara crash kuma still ana iya gaya mutane su crash to kwarin gwiwa nake so in baka nan gurin fa kada garka ka give up ka je ka ƙara ilimi da kwana biyu nan ba ma yi muku bidiyo to gaskiyar lamari abun ne ya mana yawa kamar karin ilimin duk da kyanka sai ka kara da wanka muna research ne muna zuwa muna research su haka so insha Allah dai anything da za a zo ai update zan zo muku bayani wannan shawara ce na baka ka dai kula da kudinka ka kula da kudinka Allah da za update ba update haka za a dinga zuwa ne muku sai mun hada kuwa bidiyo na gaba arewa computer sign out